dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya shirya da mu zuwa ga wannan addini madaukake addinin musulunci ya aiko mana mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya saukan masa da mafificin littafi alqur'ani dan shari'a ga mutane da haske dukkan wanda ya bi shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to ko shakka babu zai fita daga duwa zuwa haske da izinin Allah kuma zai tabbata akan asiratul siratul mustaqim muna godiya ga Allah ta'ala muna ikirari da ni'imomin sa gare mu muna ce dawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake bashi da abokin tarayya muna ce dawa Annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne tsira da mutum Allah tabbata gare shi da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bai haka ɗan uwa musulmi mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah sannan mu yi aikin da za mu samu tsira a gobe kiyama ranar da Allah ya ce yauma la yanfa'u malun wala banun ranar da yaya ko dukiya ba ta amfana da mutum illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ije wa Allah da zuciya wankakkiya ranar da Allah ya ce yauma yatazakkaru al-insanu masu sa'a ranar da ɗan adam zai tuna duk abin da ya aikata a duniya ba abin da zai goyi na ayyukanka duk sai ka gani sai ka tuna su a wannan rana ranar da Allah ya ce yau mai nin ya ta zakkaru insan a ranar ne mutum zai tuna ya tuna abin da ya kasance a duniyarsa yau gashi a filin kiyama wannan lahu zikra zai ce ina ma na gyara ina ma nayi kaza ina ma nayi kaza a duniya abin da ake faɗe gashi nan ina gani wannan lahu zikra amma wannan ba zai masa amfani ba ya makara an riga an je lahira babu kuma damar gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa dan uwa musulmi imamu muslim ya fitar hadisi a littafin sahih daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yadkhulul jannata man kana fi kalbihi, mithqalu dharratin min kibr ba zai shiga aljanna ba wanda ya zamo a zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar zarra na ainihin girman kai wani daga cikin sahabbai da ya ji wannan magana sai ya ce ya rasulullah innar rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan ya ma'aikin Allah to ai mutum yana so isa riga mai kyau yayi ado wa na'luhu hasanan yana so isa takalmi mai kyau yayi ado shi ma girman kai ne sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kala yace inna Allah jamilun yuhibbul jamal Ai Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau al-kibru abinda ake nufi da girman kai batarul haqq tun kuɗe gaskiya ture gaskiya kin karɓar gaskiya ko gamtun nas dare na mutane a wannan hadisi yan uwana akwai wa'idi akwai tsawatawa akwai tsoratarwa dangane da wannan laifi wanda watakila mutane ba su dauke shi da wannan girman ba shine alkibir ma'ana girman kai ga hadisi ya bayyana cewa wannan yana cikin kaba'ira manya-manyan zanubai wanda zai hana mutum ya shiga aljanna a gobe kiyama ko dai shiga farko kuma ya hana shi shiga baki daya shiga farko yana da imani amma ya girman kai zai iya shiga wuta a gobe kiyama ko da Allah zai yafe masa daga baya shiga aljanna ko kuma ya girman kai wajen kin karɓar gaskiya ya yi imani da Allah ya shiga wuta dindindin Allah ya tsare ɗaya daga cikin sahabbai ya nuna damuwarsa da ya ji wannan hadisi kai duk mai hankali ma hankalinsa zai tashi wanda yake da misalin bakin allura na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba to dole hankali ya tashi bakin allura misalin kwayar zarra kwayar komai mafi kankantar abin da kake iya tunawa to sai ka ce waye bai da wannan a zuciyarsa tunda dai girman ka ne ma'anar samu a tunanin mu shine ka ji kai ai kai ba dama ne ka buwa ne kai kaza kaza ko kai wani tasarrufi wanda ke nuna kaji waye bayan wannan wataƙila mutum yayi wannan tunanin wataƙila ma mutum ya ɗauka cewa shi ne abin da sahabin ya faɗa mutum ya yi ado ya sa kaya na ƙasaita ya yi kaza shi ma girman kai ne sai manzo Allah ya ce a'a ba wannan ake nufi ba sai ya fassara ma'ana girman kai yin ado ba girman kai ba ne a'a girman kai a shari'a hakikaninsa shi ne abuwa guda biyu da ya ambata wannan hadisi basarul haqqi ture gaskiya tun kuɗe ta ƙin karɓarta wa ƙantun nasu da ganin mutane haka haka cewa kai kafi su rena mutane yan wani wannan hadisi mai girma ya yi mana bayanin hakikanin ma'anar alkibru a shari'a girman kai watakila mu mutum wani abin daban amma ga abin da shari'a ta nuna mana menene alkibru menene girman kai shine basarul haqq ma'ana rafduhu wal imtina an qabuli ka ki karbar gaskiya kana ganin ta ka ture ta mu'anadatan wata ta'aliyan dan kana jin kai ba a ita a gaya maka ba kai wannan gaskiyar ba za ka karbe ta ba don wani dalili wannan yan uwana cuta ce daga cikin cututtukan zuciya masu yawa cututtukan zuciya masu haɗari waɗanda sun fi ma cuta ta zahiri da ake sha mata kwaya da magani A'a wannan cuta ce wacce take rusa zuciyar mai ita bai sani ba kuma baya zuwa in ma mata magani don a wani lokaci shi baya ji ma yana da matsala cututtukan zuciya kamar su munafurci hasada kyashi da makamantansu to kibir girman kai yana cikin waɗannan cututtuka kuma wannan cuta ta ma fi cuta ta zahiri wato hatsari ga mutum kuma gwargwadon yadda mutum yake jin isa da matsayin kansa gwargwadon yadda yake ƙin karɓar gaskiya in yana da wannan abin a zuciyarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa masu imani mutanen kirki suna da tawazu wanda shine kishiyar alkibur girman kai tawazu kankan da kai kuma shi kankan da kai dabi'a ce kyakkyawa a bar yau wanda Allah ya yabe ta a cikin alkur'ani kuma ya umarci manzon Allah da ita yake waqfil janahaka liman ittaba'aka min almu'min waqfi janahaka lilmu'minin ka tunkuyi da kanka ga mu'mini kai musu kai musu tawazu kuma haka ma yake yake sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuma Allah iya bi ruhbanun nasara waɗannan malaman nasara da wato aka yi hijira aka je habasha musulmi na farko da suka je sarkin ya kirawo su yace ga waɗannan mutanen su karanta abin da suka zo da shi ku ji da aka karanta alkur'ani sai suka zubar da hawaye Allah yake ba da labarin sai yake ta Allah ta ji danna ashaddan nasi adawatan zaka tarar da mutanen da suka fi tsananin kiyayya da adawa ne ga mummunai al-yahuda sune yahudawa wallazina ashraku da mushrikai wala tajidanna aqrabahum mawadda kuma zaka tadda wanda suka fi kusa da kauna ga mummunai lillazina amanu allazina qalu inna nasara sune wanda suka ce su nasara sai Allah ya faɗi dalili yace zalika dalilin haka ma'ana kasancewar su mafi kusa da soyayya ga mummunai bi anna minhum qissisina na warubana akwai malamai a cikinsu. akwai masu bauta wanda hun? la yastakbirun kuma ba su da girman kai waɗancan biyun da aka ambata suna da girman kai shi yasa suke da kiyayya ga mummunai domin an zo musu da gaskiya sun kita su ne yahuda da mushirkai amma rubban na nasara da kirsisin so suna da me suna da saukin kai da tawazo shi yasa Allah ya ce wa annahum la yastakbiruna ba ta girman kai kamar yaya ba ta girman kai Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasul in a karanta musu abinda Allah ya wahayi ga manzo tara ayunuhum tafidu min ad-dama sai ga idanunsu na zubar da hawaye mimma arafu min al sun ga gaskiya sun gane ta kuma suna da dama yaya aka yi ba mu wannan gaskiya ba tuntuni kaga sun yi izani sun sallama wa gaskiya shi yasa da suka jita jin dadin ma gaskiyar ce da karbar da yasa suke zubar da hawaye Min ma'arafu min alhaq kuma ma ba nan suka tsaya bai kolona sai ma suke cewa rabbana amanna ya ubangiji wannan abin da aka karanta gaskiya zancen ka ne da gare ka ne mun yi imani rabbana amanna faktubna ma shahidin rubuta mu cikin masu shaida ya ubangiji kaga daga jin gaskiya sun sallama karan farko kenan saboda me Allah ya ce wa annahum la yastakbiruna inda suka samu sa'a ba su da girman kai da suka ganta suka gane ta a take suka karbe ta to kaga wannan shine tawazu wato karbar gaskiya saboda me in ka ji gaskiya sai ka karbe ta amma girman kai sai ya hana ka karbar gaskiya ko da kana ganin ta ga sanan karara a gabanka ibn qayyim Allah ya masa rahama da yake magana tawalu sai ta yani an yatalaqqa sultan al-haqq bil khudu' ila mai tawalu hakikanin shine wanda in ya ga sultan al-haq gaskiya karara a fili to zai sallama mata khudu'a zai zai zai mika wuya gare ta wal dhulli wal qiyad zai kaskantar da kai a gaban gaskiya zai yin kiyaye bi shine mutawazi yace wad dukhulu tahta rikkihi zai yarda gaskiya ta zama ita ce sama da shi ta mallake shi ba ta ne shi bawan gaskiya ne wad dukhul tahta rikkihi bihaythu yakunu al-haqqu mutasarrifan fi ta yadda gaskiyar nan za ta rika tasarrufi a cikin wannan mutawaza ɗin yake tasarruful maliki fi mamluki yadda mai gida yake sarrafa bawansa haka gaskiya take sarrafa mai tawalu in dai ya ganta sai ya mika wuya gare ta duk inda gaskiya take haka za ta jashi nan zai yace fa hada wa bi hada yahsulu lil abd khuluq at tawazu da wannan ne bawa yake zuwa mutawazi wannan kuma shine ma'anar tawazu da sallama wa gaskiya mika mata wuya ba tare da ja ba inda wali hada ibnu qayyim ce dan wannan nema fassara nabi sallallahu alaihi wasallam kibra bi raddihi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara girman kai da kin karbar gaskiya kaga sun tawalu shine karbar gaskiya fa kala sai ma'aike ce al-kibru al haqq ma'ana girman kai ture gaskiya da sun kude ta da kin karbarta wa gamsu na dare na mutane yace fa al haqq radduhu wa jahduhu ma'anar batar har shi ne ƙin gaskiyar da kuma jayayya a kanta wadda fi sadrihi shi ne ce basar ma'anar shi ne kamar ka tunkuɗe mutum a kirjinsa haka mutum mai girman kai ke tunkuɗe gaskiya ta yadda baya maraba da ita ba zai karbe ta ba ya ce gamtun ita iftikarun wasu zarun ma'ana gamtun su rena mutane da ganin su ba kowa ba ta yadda in mutum ya gaya ma gaskiya sai ya kalle shi tukuna shi waye zai iya gaya min gaskiya kaga wannan shi ne girman kai ba za ka karbe ta ba dan wa dan wani ne ya faɗa zamtun na gaskiya ka daina wa zai faɗa min gaskiya jira kake ka ga waye zai gaya ma gaskiya kamar fir'auna kira. yanzu kai Musa alam rabbika fina walidan la bitta fina min umrika tin wai yanzu kai zaka zo wanda gaskiya mu ba ka rike ka kana jariri ka girma a gaban mu kai kuma kai ka gaya mana gaskiya kaga shi yana ganin ai wannan bai isa ba kuma ga gaskiyar ya ganta ya gane ta duk shaida wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum sai Allah ya ce ne zulman wa uluwan abin da yasa suka kike gaba ga cewa Allah ya ce wallahi sun gane ta jahadu bi hadin jayayya amma wacce kanata a ransu wallahi sun san gaskiya ce inji Allah amma me yasa yake ce zulman wa uluwan saboda zalunci in dan adam innahu kana zaluman dan adam yana da zalunci kuma kowanne yana da shi a cikin mu kana ganin gaskiya a gaya ma sai ka ki karba wallahi ka gane ta zuciya ce za ce dan me zan karba ko dai dan wani ne ya faɗa ko kuma in na karɓa kenan na kasa zulman wa uluwan zalunci na dan adam da kuma jin ya isa uluwan shi ya sama yake dan me za Musa Musa ne zai zo ga wani gaskiya alam rabbika bina walida kai da muka muka tsince ka ka kana kana dan jahili wala fi min umrika shikarka a cikin mu shikarka na. ba muka baka abinci ba muka to kuma shi kenan dan kai ne kaza kai ne kaza kuma an gaya ma gaskiya dan na gaya ma ba za ka karbe ta ba kaga me wannan uluwan kenan ai shi ya ya fi karfin ya karba dan ba kai ta gaya masa ba kai waye ibn al-qayyim yace wannan shine ma'anan al-kibru ture gaskiya da kinta tawalu kuma aka santa in ka gaskiya ka karba idan mun duba ƴan uwana wannan hadisi abin da ke gushe a ciki kowanne ɗaya daga cikinmu yana da wani tsofa ne wani sashe na wannan abin da yawa cikin mu an jarrabe mu da irin wannan yau in ka duba rayuwar mu za a ga abin da yake ya shahara cikin mu kin gaskiya kin gaskiya ko da an gaya wa mutum sai ya ki karɓar ta a gaya mashi gaskiya ya nuna ba zai karɓa ba ko dai kai tsaye ko kuma kawai ya zuke ya yi tafiyarsa kawai ya yi abin da yake so kuma wannan al'amari ne mai hatsari kwarai da gaske kuma Allah ta'ala da ya siffanta mummunai ba da irin wannan sifa ya sifanta su domin Allah ce na yastami fa bashir al'ibad ce allazina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana mutanen kirki inda dai magana ta gaskiya ce kyakkyawa wallahi suna karba suna binta saboda mai dama ai gaske suke da masu zuciyarsu mai kyau ce in dai sun ganta suna karba ana ga masu gaskiya za su karfe. ta wannan Allah ya yace ulaika allazina hadahumullah irin waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su ya ba su taufiki da dacewa Allah ka sanya mu cikin a gaya musu gaskiya su karbe ta ko da ko suna ganin wanda ya faɗa bai isa ba ko kuma yadda ya kaza mu duk ba sa kallon wannan gaskiya ce eh za su karba ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab Allah ce kuma irin waɗannan masu karba gaskiya masu hankali ne shine hankalin ai wa ulaika hum ulul albab kai indai mai hankali ne kan gaskiya to ba ka kauce mata saboda me ai rayuwar akan gaskiya aka gina ta kuma duk wanda yace zai zai ba san zuciya da ƙarya to ya halaka ya lalace ba inda zai je wallahi saboda haka mummuni na gaskiya ga gaya masa magana mummuni na gaske mai imani to yana karɓar gaskiya yana sallama mata inda ya gamsu gaskiya ce yana karɓar ta kuma yana daga cikin adalcin ma da Allah yake yi wa kawunanmu. mi wa kanmu adalci da Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kunu qawwamina bil qisti ku zama tsayawa akan mi adalci adalci shuhada lillah ku yi shaida tsakanin ku da Allah walau ala anfusikum ko akan kanku ne in ba daidai bane na yi kuskure to me a ciki shine adalcin ne walau ala anfusikum ya ga ma gaskiya ka gane ta dawo kan daidai kayi kuskure kuma kai dan adam ne wannan shine adalci kunu qawamin bil qist shuhada lillah walau ala anfusikum in kana so kai kanka adalci in kaga kuskure kana kai aka gyara ma da hukan daidai kai kanka adalci in kuma kai girman kai kace a'a kai saboda kaza ba za ka ruwa gaskiya ba za ka to a ƙarshe za ka waye gari cikin wato lalacewa cikin halaka cikin halaka da lalacewa in ka gaskiya karbe ta ka zama mai hankali da Allah ya ce wa laika hum ulul alba? yana daga cikin alamar gaskiyar imani karɓar gaskiya inda ka gane ta baka juya mata baya kuma dan Khattab Allah ya kara masa da ya rubuta wasiƙa ga Abu Musa da ya tura shi alkali cikin abin da ya gaya masa yace la yamna annaka qada'un qadaytahu al-yawma ya aika mata da wasiƙa kada a matsayinka na alkali yau kayi wani hukunci faraja'ta fihi ra'yaka da ka dawo ka zauna bayan ka gama hukunci kai nadari na abin da kai hukuncin nan fahudita fihi lirushdika sai ka nutsu ce kai wannan abin da akai din nan akwai abin dubawa to kada ya hana ka an turaji alhaqqa ka dawo wa gaskiyar ka ce a dawo a dawo a gyara abin da aka yi jiyar nan akwai abin dubawa ciki karka ke yin haka yace fa innal haqqa qadim ai dama gaskiya ita ce asali duk abin da ka gani gaskiya ita ce asali ita ake dawowa duk inda ka fahimci ka abin nan dawo kan gaskiya alhaqqu qadim walaysa yubtihu shay wallahi ba abin da zai rushe gaskiya tana nan yadda take ko ka kita ita ce dai walan yubtihu shay ba abin da yake abin nan gaskiya ilalata ta ko ka kiyarta ita ce dai ko ka ce a'a ba haka bane gaskiyar dai ita ce ko ka kita wa muraja'atul haqqi khairun ka dawo gaskiya bayan ka gane ta shi ya fi maka alheri min at-tamadi fil batil fiye da ka gane ta ka ci gaba da yin abin da yake barna da ba daidai ba wannan ai ba hankali bane kuma da ya rubuta Abu Musa wannan a matsayin sa na alkali wannan kaga a fagen abin nan hukunci kenan alkali to ba iya nan ba duk wani al'amari na kama jiya kai wani abu yau ka gano akwai kure ko ma ka gyara shine ma'ana daidai abinda sai na umar ce fa inna muraja'at al-haqq khairun min at-tamadi fil batil ka dawo gaskiya shi ya fi maka alheri fiye da ka san ƙarya ka san barna ka ci gaba a kanta. wallahi Allah ba zai kyale ka ba wallahi ba za ka yi nasara ba kana ganin gaskiya ka wuce mata ka bi ƙarya ka bi bata ka bi abin da yake ba shi bane daidai ka bi san zuciya to ba za ka kare daidai ba wallahi Allah ba zai kyale ka ba. Allah tabaraka wa ta'ala yan uwana ya sanya wa gaskiya haiba kana ganin ta kana kake iya fahimtar ta kake gane ta yanzu ka duba waɗannan da Allah ya ba mu labari su waɗannan nasara da kiristoci na habasha qur'ani a karanta musu alqur'ani amma da a karanta suna jin aman abin da kuma yanayin sakon kace kai wannan ba abin abin nan bane wannan gaskiya ce sun ji sakon da ke ciki da yanayin yanayin zancen Allah ai ba irin zancen bayi bane su malamai ne suna iya ganewa zalika bi anna min qissisina wa rubana sun san maganar Allah ana karanta suna jakai kai wannan maganar Allah ce tace suka yi ne suka sallama ba ma ne bai ji da kansa ba sahabi ne ya karanta musu amma suna ji suka gane wannan zancen Allah suka sallama saboda mai ita gaskiya haka take ba ta koya sai dai zuciyarka ta ki garbarta saboda hawa san zuciya ko wani dalili amma wallahi a fili take wallahi gaskiya ba ta da yanzu misali abin da ke faruwa na barna da bid'a yanzu kai har zaka bukaci kace wannan wai daidai ne ko ba daidai ba ai baka bukata ai baka bukata a cewa an yi ajerin gwano ga yan abin nan astaghfirullah ga yan yan astaghfirullah yan daban annabi yan abin nan din eh, menene yan yan daudan ayin a'udhu billah dingina ma ake wannan kalmar ma yan kazan annabi yan kazan kuma wannan wai kace wannan musulunci ne kana bukata har sai amma bayani har sai ka bukaci nasu kana ganin mutum kana ganin yadda yake ko maganganu wanda yake tada hankali ta kazo samawa ya tafattarna minhu ayi magana kai kaji kamar sama za ta faɗo ce yanzu Allah ake gayawa kuma yanzu wannan har kana bukatar sai an gaya ba ba gaskiya bace yanzu kai baka da hankalin da za gane cewa wannan barna ce maganganun na tashin hankali ake faɗa a dauki aikin Allah a ba wani a ce wai wani wai wai wai mota ta buge wani ya ya abin nan take ci kai tashi habba a ka faɗan maganganu wannan har kana buƙatar ita gaskiya ai a fili ana karanta ma Qur'ani ana karanta ma hadisi zaka san gaskiya barna kana ganin ta zake wannan ba gaskiya bace ba ta da alama gaskiya tana da haske tana da haiba shi yasa ma mummuni na gaske irin waɗancan bayan Allah in ya jita wallahi sallama mata yake yi baya inda inda ce kai wannan gaskiya ce kuma Allah ya kaddamar da gaskiya ya sanya ta sama da komai wa bil haqqi anzalnahu wa bil kuma sunan Allah ma a akwai al haqqu al haqqul cikin gaskiya ba ba abin wasa bace shi yasa ma Allah ya afaman yahdi ila alhaqi ahqqu an yuttaba yanzu wanda yake kira zuwa gaskiya shi yafi tantanta a bishi a karbi gaskiyar amma la yahdi illa an yuhda ko kuma wanda shi kanshi ma bai san gaskiyar ba ba akan ta yake ba ba hanyar ta yake bi ba yana ma bukata a shirye da shi sai Allah ya fama lakum kaifa tahkumun wai ne yasa kuke irin wannan hukunci wani irin tunani da ku shi wanda ma bai san gaskiyar ba neman ta yake kuma shine za a ce za a bi afa man yahdi ila haqqi ahwa an yuttaba amma la yahdi illa an yasi Allah ce fama lakum kaifa me yasa mutane ba sa hukunci da hankali ne shi yasa a can kaga aka ce masu bin gaskiya ulaika hum ulul alba mai hankali in ya ga gaskiya baya wasa da ita don ita ce asali ko masu ilimi masu fahimta suna bin gaskiya domin haka Allah ya musu shaida Ya yace wali ya'lamu na utul ilma annahu alhaqqu min rabbika masu ilimi suna ganewa an karanta musu alqur'ani an karanta musu bangana annabi sallallahu suna gane cewa wannan gaskiya ce daga ubangiji fa tukhbita lahu qulub takin zuciyar take risnawa ga gaskiya saboda mai suna da imani amma abin da kai ce dewa daga cikin mutane suna da awar imani amma an gaya musu gaskiya sun ganta sai su juya mata baya sai su kita me yasa suke cin gaskiya dalilai da yawa san zuciya san zuciya saboda shi yana da wata bukata in an faɗi gaskiyar ma sai ji ba zai iya haƙura da wannan bukatar da zuciyar take so an gaya mata wannan harkar da ake akwai abin dubawa ba a ciki a yi nazarinta kai da Allah kyale ana samun kuɗi kai kana ka matsalar wani kaza kaza kai matsalar ku kenan komai sai a ce wai a duba kai ana harka kana wani kai kana matsa kaza saboda me yana ganewa ya ji sako amma baya so ne saboda zuciyar san sai yake so yake baya san ma magana so yake a bashi yayi abin da yake so san zuciya saboda wata bukatar da wata maslaha ko kuma zai ki gaskiya ne kawai saboda dama mai raunin imani ne in kai masa kace ittaqillaha ma zai ce kai da'ana anka hada kyale mu da wannan magana ittaqillaha din da Allah kai komai sai a ce sai an yi wa'azi lahira Allah kyale mu da Allah wallahi akwai masu fana haka wallahi so kace musu wai Allah lahira ba sa so sai ga taki hankalin sa ya ba sa so saboda suna takura da wannan saboda raunin imani saboda raunin imani sun fi so a kyale sai abin da suke so ko da ba gaskiya ba ne sai su tun kuɗe gaskiya wani kuma jahilci ne zai saki gaskiyar kuma jahilci iri biyu ne akwai jahilcin bai gane gaskiyar ba ce kaga wannan yana da uzuri ya yana ya ɗauka ba gaskiya ba ce kaga wannan a iya cewa yana da amma akwai wanda ya san gaskiya ce amma jahalan wal inadan jahilcinsa sai ya ki gaskiyar ya ce ba zai bi ta ba ga ta nan fa gaskiya ce ana yi masa bayani sai ya ƙi yadda sai ya ƙi yadda saboda watakila yana ganin to me in da yadda da gaskiyar ba ma in yi abin da yake zai ba komai kaga wannan jahilci yin cewa kin karɓar gaskiya ba yana da hatsari sai yi abin da yake so ko kuma ya zama rashin bin gaskiya da karɓar ta zai iya zama saboda ta'assubanci tunda nawa ne ya faɗa kawai zambi ko gaskiya ce ko ba gaskiya ba tunda irin hanya ta kenan kawai ita zambi yi hakuri ya ka auna ka gani abin da ake daidai ne a ni kyale kawai kai kai harka ka nema irin namu zai irin wanda suke cewa abin nan abin nan za mu bi iyayenmu abin da muka tadda abin nan a ƙasarmu abin da muka tadda a garinmu abin da shi kenan abin da ake a gidanmu kaga wannan tazubanci kenan abin da ake a mu, abin da ake a ƙungiyarmu abin da ake shi za mu yi kawai ya haƙuri ko da gaskiya ne a walauka na uku la ya kilo na shi'an wala ya hatta duna ko da iyayen naku ko da shugabannin ƙungiyar naku ko da shugaban ɗariƙan naku ba akan daidai ki kawai kyale mu sai Allah ya ce ko da ba sa kan daidai ko da ba sa hankalta ya mu to kaga wayancan mutanen da sun san gaskiya sun amma su a kyaje su da abin da suke kai ko ma me a kyaje su haka suke cewa masu kin karɓar gaskiya saboda inadi da jahilci ta asubanci bin kawai abin da namu yake kai shi yasa maza ga wani lokaci ta asubanci yaka sa ido ya rufe mutum ya makance akan abin nan kungiyarsa akan ɗarikarsa akan abin da yake tafiya kawai mu a kyale mu kawai mu ba ba bukata ah, kamar ya baka bukata ai magana ake a duba a ga gaskiya mu kawai ka kyale mu ita ce mu abin da muke ita ce gaskiya ta yaya to a gaya mun a wani ma'aunin ce ta zama gaskiya mu kawai karka yi mana wannan magana a kyale mu kawai kaga wannan ta'assubanci ce shi bai ma shi da ya duba ya fahimci gaskiya baya bukata wannan ƴan uwa musulmi komawa gaskiya da riko da ita akwai falala a cikin wannan sifa ce mai kyau kuma haka musulmi ya kamata ya zamo shi dama shi mai neman gaskiya ne in ya ganta kuma yana karbarta kuma wannan ce hanyar tsira duniya da lahira neman gaskiya da kuma an ganta a rike ta wannan ita ce hanyar tsira da kuma a gare ta ko da da ba a kanta aka ganta to a rike gaskiya domin wannan shi ne hanyar da mutum zai tsira duniya da lahira irin ta kuwa zai haifar mutum da masibu iri iri kaɗan hadisi ɗaya zan kawo misali wanda ke nuna illa da kin karɓar gaskiya tun a duniya kafin a je kiyama hadisi ya zo su baki sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Kutaila a da aka yi baki wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya rawaito shikenan sai aka abinci ɗaya daga cikin waɗannan baki sai ya kama ce da hagu ma'aikin Allah ya dube shi sai ce kul bi yaminika bawon Allah ci abincin da hannunka na dama haka shine daidai sai ce la astatiya ni ba zan iya ba ni ba zan iya ba kana jin mai ka san yadda mutum zai amsa maka gane da matsala la astatiya ba zan iya ba ma'aikin Allah sai ke ga masa sai da damucin ka haka ne ne sai ce la astatiya ma'aikin Allah sai ce la astatiya kada Allah ya saka iya lalci abin da yasa yayi hakan nan ba jin shi dan me za a ga bai san matsayin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah a'a shi kawai dan me za a ce da shi kaza ka san wani yana ganin shi an gyara masa ai kamar kasa ya ce wani irin kasa shi ta yaya za kawai take ba zan sai manzo ce karka Allah sa karka iya karka iya la tata'at sai ce wa fama rafa'a ya ila fi daga ranar bai kuma daga hannun bana abin nan ya kai bakin sai hannun ya shanye ya bushe saboda rashin ladabi dai, saboda girman kai da yake gani shi ba za a gaya maka gaskiya ya ce lasta ba kada Allah ya saka iya bai iya daga hannun ba hannun sai ya lalace ba kaji ba za ka iya ba to kada Allah ya saka iya bai ko iyan ba ya ce yana ji ai ba za a gaya maka siya karba ba shi yasa ni ce da yawa daga cikin mu za a ga yau rayuwar mu kusan in ban ce dukan mu ba mafi yawan mu muna da wannan matsalar kuma ta yi yawa a cikin mu yanzu misali kankane zan bayar ne sahun nan na ce a gyara sahun yanzu da liman ne ba zai je gaya wani ya ce alaji ko malam dan jawo na ya dashi ya ce gyara sau kamai sai ya ke shi dan me za a ce bai eh, za a gyara masa tumi a ciki an ce gyara sau ka dan an dan jaka an yi gyara wani an yi masa magana sai ya kau da kai in ka je ka tunkuɗa ka ce dan gyara malam sai ya ki yadda saboda shi dan me za a ce shi ba bai ba za a gaya masa gyara ba yanzu ka duba abin da muke kuka na juma'an nan mun yi wa'azi mun yi amma mutane sun ki gyara saboda ne ƙin gaskiya ka'idar sahu na duk inda al'awwal fal wanda wanda ibada zama a guri shi yake da haƙƙi shari'a kenan masallaci ba wanda yake da da kwai da ya sa a waje ba yi da shi kowa na masallaci na kowa ne sai dai na uzurin da masallaci dokar masallaci hukumar ta ce akwai ladanai akwai limamai daga waje kaza zuwa kaza a bar musu kaga wannan ka'ida ce ta masallaci to ai limamai da ladanai ne hadima na masallaci in ka ce ba za ka zauna ba za ka tiki wato kai za ka yi sallah kai za ka yi kiran sallah hakkinsu ne amma ragowar kowa amma duk da haka har gobe wani ya ki zai fita kasuwa tun da safe ko kuma ya gaya wani unguwarsu da Allah in ka je ka samun darduma in ka je sallah asuba wai da asuba za a samar darduma ya kama guri in an je sallah asuba sai aje darduma shi ba ya kama guri wannan da ka sai yaushe zai bayan magariba amma tun asuba ya sa darduma in ma ka ce tun asuba na saka da ka saka darduma kuma sai ka aje kwai a wajen don za ka yi kwai don za ka yankishe wani kwai don kar a zauna maka a wajen ai ba ka da haƙƙi da ka aje darduma da asuba sai ka zauna har a yi magaribar ka zauna ba wanda ya zauna haƙƙinsa ne domin me ai ba wani dalilin da ya nuna amma mutane har gobe sun gidi kuma ka dai a matsayin wani cewa mu ne limamai mun ce a kada aika na wani ina ruwan shi da wani liman saboda kin gaskiya ya ƙiyarta yadda yake so ɗin nan haka zai yi kuma in an yi abin nan ma sai kaga har rai ya ɓaci ba wataƙila ma a yi abin da zai kawo hayaniya a masallaci wai zai mutum zai tsaya ma kai tare daga waje na kamar ya wajen ka ai masallaci ne ba gada duma ta mutu ah, Allah ya ta mana ai zama ne a mun sahu ne na gaba kowa na zauna ka tashi mun naji kai awa ai ni na aje amina ka san an ce ba daidai bane kaga shine fasarul haqq sai kai ta ma an iya da ilimi wallahi kuma ba kullun da mutanen nan ake wa'azi ba kullum wa'azin nan da to shi ne batara shi yasa ne ce irin wannan za a ga dukkaninmu kaɗan ne muke tsira daga wannan kaɗan ne muke tsira daga wannan kuma babban misali a gidajenmu matayenmu nawa ne a cikin matai za ta ce Allah alaji wannan abin da an yi kaza kaza kuma wallahi dai ta tabara sai ya ga cewa in yi bi magana ta fa kawai sai ce ba za a yi ba subhanallah dan mata ka ce ai tana da alfarmar da ita ta gaya maka tunda ka gane gaskiya sai ka karba wallahi wani zai ki kuma ya gani ta gaskiya ce ta ce kawai ya jan me za a maganar mace amma ai mutum ce mai hankali ce mai fahimta ce kuma abin ta faɗa ka gane gaskiya ne da baka gano wace kai Allah miki albarka ga ban fahimta ba wallahi to ga kaga jije kenan tawaro dan ka yace a baba ina ganin kaza ina ce sai ka bata yana gane sai shi sai shi ya san baka da shirin masa karba duk tabi'ar mutane za gani bari a kasuwa ka ce mutum wannan harkar fa malam hakan da ake ba dai ba daidai kaza ya kamata ba za'i zo ka ga yadda zai haɗe rai ya daina ma magana kana so ka toshe ma hanyar arziki Allah ga mutum ba daidai bane ba daidai bane in an yi kaza a ka'idar shari'a kaza ne wannan abin da kake akwai abin duba a shari'a kawai sai ya ji ka taka masa abin na a zuciya dan me za ka faɗa mu kuma domin ka tashi a matsala gobe in zai tsaya ya tuna maganar ka ka da ka bar shi ba salin aliki ta abinsa kuma fa akwai matsala a harkar ba kuma ta ba hudu ba da ne kwanaki bayan na gaya mana matsalolin da ake fuskanta na algod da magudi da waye da rashin gaskiya mutane ba sun sani kuma dukkaninmu muna cikin wannan harkar kowane daga cikinmu a'a kin gaskiya ne ba wai ba mu sani ba ne wallahi duk lalace wanda muka yi a kasan nan da kake gani wallahi kin gaskiya ce yanzu ka duba harkar siyasan nan duk yadda za a yi a daidaita an ki a daidaita cewa mu zaɓi mutanen kirki cewa mun san mutanen kirki cewa siyasar nan a daina dabanci cewa ba za a daina ba saboda me an san gaskiyar abu ba za a yi ba ne cin hanci a daina Allah gaba ta malam cin daɓuri ma ake ba hanci ai ƙara gaba ake ba a daina wallahi mutane ƙeme ne a kaza dinnan nan hakki ne ka gyara sai ya kimi ne ki gyara kuma wannan fa ba iya wai har ma wanda yake da awar ma shi malami ne ma ko shi abin nan masha Allah yana da gemu da wanda sa da kishi ai masha Allah ahli sun kaza kaza ba kowa yana ciki ko in gaskiyar sai ka gwada mutum ka gai ga gaskiya kana ga sai wallahi kawai ya kaura kai to kaga wannan ai matsala ce kuma ka duba hadisin abin da ya faɗa la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr bakin allura ban kada shi irin wannan to dan Allah ba za mu gyara ba mu rika karfar gaskiya sai mun duba sai mun yadda sai mun kankala kala bayan ga gaskiya kana gani dan me ba za mu lalace ba dan me masifa ba za ta yi mana yawa ba yanzu ku duba harkar siyasar Najeriya yadda ake ciwo musulmi mutunci amma hmm, kamar Palestine haramun ka yi magana dan me saboda an kai magana dan uwanka ne zai ce a yardinka saboda ai an gama mu nan gaba za mu ci arzikin ku ba su duk abin da za su yi shi kuma kuma abin da suka dasa fa baya tafiya ya kafu kenan yanzu ka duba abin da Obasanjo yi duk abin da yayi ba ba a canja shi wajen gwamnatocin zo bayan sa yana nan yanzu wannan in ya dora shi ma duk abin da aka yi abin nan ministry corporate sector ko wani kamfani da aka mai da Lagos ba zai dawo Abuja ko ya dawo wani gari ba ba inda ya zauna kenan a Lagos eh ku bari su ma su yi su kuma zauna a Kano ko kuma Borno ko Sokoto ba za su yi mana ba su amma shi wannan zai wani shi ka za ce a ah, kai shiru a ga daidai ne ai ba a magana da shiru ake ka sa ido mu ma ai kan yana zuwa to ɗan kan mu ya zo ya aljihun ka ke kallo shi ko yi wa aljihun nasa yawa wa jama'a sa mu kuma ba kwaye mana A yi shiru ba a magana ba a faɗa wannan dan gaskiya ne wallahi mun gane gaskiya duk matsalar mun san ta wallahi Aa kin gaskiya ne matsalar duk inda ka faɗe ta ba za a karfe ta ba in eh, duk inda ka zauna kuma abin mamaki hiran mu kenan kaza yana faruwa kaza yana faruwa to amma ai kuma mun san inda gaskiya take ba zai na faruwa ba tunda dai mun ci gaskiya muna kallon ta mun gita to mu ci gaba a yadda muke ba mu san inda kuma za mu tafi sai dai mu ce inna lillahi domin wallahi a wannan dai halin da muke ci na kin gaskiya da ganin ta karar muna kauce mata Allah ba zai kyale mu wallahi kuma duk abin da muke so ba za mu samu ba shi yasa da zaka je kotuna kai ta mamaki kaga mutum ɗaya ya tara lauyoyi wancan ma ya tara ana ta debating ana kotu ko kuma mutum kowa yana da gaskiya an taɓa yin gaskiya ta zama guda biyu ai ɗaya ce a'a lauyoyi ne za a zo iya turancin ka iya dabarun ka iya inda za ka zakulo gaskiyar sai a rasa to waye ne gaskiyar ma haka tsarin yake dama yahudanci kenan kowa komai ma gaskiya ne komai ma gaskiya ne saboda ne wanda ya iya dabarar kare hanyarsa ita ce gaskiya idan ka ce to ai kaza sai ce to ba gani ba gwamnatin ai ba ta ba mu hakki ba wani irin gwamnati ba ta baka shi kenan dan gwamnati kana ganin ba amma kaza da kaza ba sai kuma ka yadda ka je ka ta hanci ka yadda ka je ka yi ha'inci ka yadda ka je ka yi sata shi kenan rabon ka kenan wannan ƙarya kake wallahi ba wani dalili haka ba gaskiya ce. idan gwamnati ba ta yi nata ba matsalar ta ce kai kuma ka yi daidanka idan mai gidanka bai yi daidai ba matsalar shi ce kai kuma ka yi daidanka shi ne ka'idan musulunci amma ba za ka haɗu ka ce da su ma ba zai daidai ba ni ma ba zan yi daidai ba to ai an riga an lalace ke yanzu da yawa daga cikin mutanen da suke abubuwa marasa kyau in an matsayi sai ce ai saboda kaza ne yanzu kwanakin baya wani abin zubar da hawaye yayi wa makocinsa tax wai wai wai na abin nan barazana za a yi maka kidnapping kaza kaza ya yi masa da hankali ashe abokin abin nan zuwa masallacin sa ne da aka matsayi sai ce wallahi wai yana da wani bashi ne a kansa shi yasa kawai dan kai mahaukaci ne kana da bashi sai kai mutum barazana ko ka dauka abiya ka kudi har kawai a banza da yake bai da hankali abin mamaki ba wai ya mutu ne shi yasa wani trek na wai kidnapping saboda yau ya bashi kudi tunda zai ji tsoro in baka yi ba za a yi maka wallahi bai da hankali wannan mutum shi kenan tunda yana bukatar kudi ya rasa inda zai samu bari ya yi wata hanyar da zai cutar da wani shi ya samu kudi kuma bai samu ba kuma an kama shi da aka ce ce wallahi ba shi ake bera wallahi ina cikin matsi to wannan shine uzurinka na yin wannan laifin duk wanda ka kama sai ya faɗi wani uzuri wani ma da aka kama irin fashe-fashen shago da ake aikuna gani ana ta dariya aka ce kai ka ɗauki inda ya ce ai ba an ce ganima kuma ganima ma ai na je a kin badar an ɗauki an ba an ci gani subhanallah ma'ana an maida adin ma kamar wani izgile Waya aikin badar ma an ce an ci gani to wanda yakin badar ne kawai ka je kafa shagon mutane ka ɗauka masu kaya kuma sai ka ce ai saboda kaza a'a ita daidai gaskiya da ce ka yi ta kawai kar ka ce ai tun da an yi kaza baka da hanzari in dai ka gane gaskiya kawai ka rike ta duk wani kwanan da za ka yi wannan ita problem matsalar ka ce in dai ka ga gaskiya ka rike kar ka yadda ka goyi bayan rashin gaskiya kuma daga baya ka nemi wani mubarriri wani wani wata wani uzurin da za ka ci ai nayi ne dan kaza da kai kazan kuma daidai kai kai ba daidai ba kana da wuzuri wallahi baka da wuzuri abin mamaki ga hadisi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana karbar gaskiya hatta a wajen wanda ba musulmi ba bai hude ma hadisi ya tabbata wanda imamu Ahmad da imamu Nasa'i suka rawaito hadisi imamu Ibn Hajar a cikin Isaba yace ya inganta mal Albani a silsila yace ya inganta cewa wani bai hude ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuntu tunajjidun kuma ba kuna cewa kuna kan tauhidi ba ai kuna yin shirka kuna hada Allah da wani kuntu tushrikun sai manzan Allah ya ce ya akai yace ta kuluna masha Allah shi ai mutanen ka suna cewa in Allah ya so kai ma in ka so ma'ana suna amfani da wawu hada Allah da wani daidai kenan da wawu a larabci sannan kuna cewa wal ka'aba kuna rantsuwa na rantsi da dakin ka'aba ba kwa yi sai manzo Allah ce subhanallah sai ya kira sahabbai yace kada wanda ya kuma cewa masha Allah wa shita ku ce masha Allah thumma shita hmm. wato Allah in ya so sannan kuma wata shawula illa in sha Allah Allah kuma shi ke hukunta bayi kuma daga baya masha Allah thumma shi sannan sai ce ku daina cewa na rantsa da Ka'aba ku ce wa rabbil Ka'aba na rantsa da ubangijin dakin Ka'aba kaga an daidai ba yahude ne ba amma manzo Allah take ce a gyara kuma abin da ya faɗa ba gaskiya bane gaskiya ne sai aka gyara kuma bai bude ma wanda Allah ya ce ashaddun nasi adawa lillazina amma da gaskiya ya faɗa ba sai a dauke ta a yaki da ita misali suna nan da yawa Abdullahi dan Wahabu Allah ya masa rahama almajirin Imam Malik yace wata rana muna zaune a majalisi a masallacin Madina ana yin karatu sai aka tambayi Imam Malik game da dadde da in yatsu taqlilul asabi a cikin alwala sai Imam Malik yace a'a ni ba na ganin ai haka abdullahi dan wahab Allah ya masa rama yace sai da na bari aka dan rabu sai na zo kusa da malam nace Allah gafarta malam akwai ba hadisi yace kamar ya karanto mu sai karanta masa hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza tawadda'ta khallil baina khallil asabi'a rijlaika in zaka alwala ka dace da yanya yatsa kafarka sai ya duba sai ga hadisin ba da laifi hadisin Abdullahi dan wahab yace daga daga nan kawai washe gari sai yana bada mata wace hadisi da yanya yatsa ka duba yadda suke karban gaskiya ka duba girman malamin da ake cewa layu ta malik ibn majlis shine shugaban malamai a lokacin duk inda aka fade shi ana girmama shi amma tun da gaskiya ta zo sai me sai a karba ce gyara haka magabata take kuma haka musulmi na kwarai yake ka rike gaskiya ka bi gaskiya mu 'yan najeriya ina sa kenana ta matsalar mutum gaskiya da muna riko da gaskiya wallahi duk matsalolin mu za mu magance kar ka ga wani yayi ba daidai ba ka ce ni ma zan yi a'a kai kai daidai in shi ba daidai ba shi yake da matsala amma kai dai kai daidai kai riko da gaskiya ka ba hanyar gaskiya kuma kada ka tunkuje gaskiya dan wani dalili a'a kowane dalili bai isa wanda iga ba gaskiya karka kalle shi kalle gaskiya kai aiki da ita wannan shine daidai dan uwana a ƙarshe abin da yake taimakawa wajen koma zuwa gaskiya shine kawa da tsoron Allah Da wajen mai tsoron Allah Allah zai taimake shi shi yasa Allah ce ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya kuma su imani in kun ji tsoron Allah Allah zai azarta ku da furqana rarrabewa zai haska muku duk inda gaskiya take kana gani za ka gane ta na kuma ya datar da kai zuwa ga riko da gaskiya ya ci Allah furkana furkana da haka inganta takawa da imani yana taimaka mutum wajen bin gaskiya duk inda gaskiya ce ga Allah ya taimake ka ba ka santa ka san tawfiki ne daga Allah in Allah ya taimake ka duk inda ga ba daidai ba sai ka baka so gaskiya kawai kake so abu na biyu daga abin da yake taimakawa shine mutum ya san matsayinsa idan a bangaren ilimi ne aka ce ma ga daidai wanda ya gaya ma ya ka ilimi ka san da ma in kana bukata je ƙara nazari amma kar ka ture gaskiyar a harkokin addini a ce maka kaza din nan kaza ne sake nazari sake bincike ka san kana da ilimin ka takaitacce ne watakila Ƙara bincike ƙara ilimi don ka fahimci gaskiyar kuma ka yi niyyar san riko da ita abu na uku shine ka gane matsayin ka kai dan adam ne zaka iya kuskure in an gaya ma gaskiya da hukan daidai da hukan daidai shine abin da ya kamace ka tunda dama kullu bani adama khata aka annabi ba sallallahu alaihi wasallam duk dan adam yana kuskure amma mafiya alheri cikin masu kuskure wannan an gaya mutu daidai suke dawowa kan daidai abu na uku shine kasancewa koma zuwa ga daidai ba kasa ba ce daidai ne daraja ce ko da a wajen mutane kana ga an ce ah, jiya ka ce a'a da jiya na faɗa ai ban gane ba ne da jiya na yi ban fahimta ba yanzu na gane na bi a madadin ma a rena ka ce ka ɗan ƙara daraja idan mutane a wannan gaskiya yake su ai jiya kace a'a yi hakuri eh jiya nayi ba na gane abin da nace ba daidai bane na gyara yau shi yasa ka ganin na kaza me a ciki to normal kai dan adam ka gane daidai ka bi daidai abin da ya kamace ka kenan kar ka biye wa shedan domin abin da yake hana bin gaskiya shedan ne daga cikin mejo abin da yake manya manya abin da ke hada bin gaskiya shedan ya tilga ka tilga kai jiya fa kaza kai kuma yanzu an ganka ya kenan to kuma dan an gane sai me shedan ai noman ne je ni dan adam ne ai da ne kuskure na gane dai in dawo sai ka ba shi dan ansa ka zaka tana cewa to ai za a rena ka to to ra rena sai me sai in tsayi tsayi na ya ragu ko fadi na ya ragu ba abin da bai ragu a abin nan normal ina nan yadda nake kuma duk wanda zai abin nan ai ai ya kyale ni eh je na yi kaza yau na dawo domin na gane gaskiya kaga shedan sai ka buge masa hanci duk yadda zai maka ya ziga ka cewa wannan ne bai faɗa da ya faɗa ai gaskiya ai faɗa ni ba shi nake kallo to sai ka kayan magani shi da yan uwana mu rike gaskiya mai aiki da gaskiya wannan shine musulunci Allah ya yafe mana kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai sako da ya kamata faɗa na sha'aba na eh, dadda cewa da yawa sun ji a kafafen watsa labarai amma an ce a sanar da al'ummar musulmi game da abinda wannan ainihin gamayyar tabbatar da shari'a ta Nigeria Supreme Council taron da suka yi na ƙarshe wanda sun fitar da ainihin al'amuran da suke so musulmi su sani da yawa an yada amma galibi da turanci ne aka ce a faɗakar da mutane ɗaya daga cikin kawai za a faɗa shine cewa wannan ainihin ƙungiyar abin nan tabbatar da shari'a a Najeriya karkashin jagorancin Dr. abin nan Bashir Umar Allah kara masa lafiya bayan an yi taro na kasa yan kudu da arewa baki ɗaya ta Najeriya ce to sun daddale akan cewa dukkan musulmi su san cewa sun yanke cewa duk musulmi bakin mu ɗaya yake akan cewa ba mu yarda da shugabancin shugaban wannan hukumar yin zaɓe ta kasa ba aina kenan wanda kowa ya sani shi ya rubuta takarda cikin takardar da aka rubuta aka ce a Najeriya ana kashe kiristoci kuma duk an yi tibaki ƙarya ce kuma yayi ne domin ya tada tarzoma a Najeriya domin a kawo Najeriya hari kamar yadda muke domin a tada hankali musulmi suna ganin bayi da adalcin da ya kamata domin yana da awar ana kashe kiristoci alhali ƙarya yake ya rubuta kada har kasashen turai kuma yanzu shine shugaban hukumar zabe ta ƙasa wanda bai kamata a ce musulmi in za a yi mana adalci wannan mutumin da yake rura wuta a kan musulmi ya ce suna kashe eh, kiristoci alhalin karya ne kuma a bashi wannan matsayi ba kuma shugaban abin nan abin nan shugaban Najeriya sun ce ba za su canja shi ba saboda haka wannan hukuma ko wannan kungiya ta gamayyar abin nan tabbatar da shari'a ta yanke cewa duk in dai ba a canja shi ba to a zaɓe na 2027 musulmi za su fitar da matsaya guda ɗaya na cewa ko dai ba za su yi zaɓen ba kwata-kwata domin babu adalci a ciki domin waye yake zai shugabanci wannan mutumin ne zai shugabanci abin da ake bukata adalci domin shi kanshi ba mai adalci ba ne to wannan ɗaya daga cikin abin da aka ce a sanar da mai kuma za a fitar da sako na bai ɗaya duk abin da aka yanke a wannan taro da aka yi abuja domin a sanar da al'ummar musulmi wannan dai ɗaya daga ciki ne saboda lokaci zan takaita a kai fatan mu Allah ya zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya dauka musulunci da musulmai Allah ta'ala ya kare mu da dukkan sharri Allah ya sauka mata albarka a kasar mu yan uwan mu a ko ina suke Allah ya ba su aminci da zaman lafiya Allah ta'ala ya ba mu aminci da zaman lafiya Allah ta'ala ya cika magabatan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين